wannan ranar alhamishi 8 ga watan fabrairu shekara 2024 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanunsu babu ruwan kasar nijar da wani cikar wa'adi da daftarin doka mai lamba gomiya tar da ɗaya ya bayyana a cikin hukuncin nasi da yawo da aka ma gyaran fuska in ji ma'aikatar ministan harkokin waje zuwa ga kungiyar sai da yawo ƙarin haske a cikin labarin masu gidan gonar kiwon kaji na birnin yamai sun yi wata ganawa don samo mafita kan bullowar cutar mara tsuntsaye wadda magabata suka bayyana tun talatin ga watan da ya shige rahoton na musamman na wannan maritan zai tsokaci kan batun canjin yanayi shin wani illoli ne yake haddasawa ga ruwan koma dogo da fata an wani lahiya ga labarun kamar yadda suke dangance da ficewar wadda kasar Niger ta yi daga kungiyar yawo ministan harkokin wajen kasar Niger ya aika ma kungiyar wata wasiƙa inda yake cewa kasar Niger ta yi hannu riga da wasu batutuwan cikar wa'adi da ayar doka mai lamba goma da ɗaya ta kundin tattaunawa da aka ma gyaran fuska ta yi tsokaci a kai wannan wasiƙar magabata sun zartar da ita ne a ranar bakwai ga wannan watan. tuni ranar 28 ga watan da ya shige ne ƙasar nijar tare da makwabtanta guda biyu cewa da mali da burkina faso suka bayyana hucewarsu kwata-kwata daga kungiyar tasi da yawo dangance da kudirin dokar nan da gwamnati ya doka a ranar 30 ga watan janairu shekara 2024 wanda ya tsokaci kan bullowar wani gungun cutar marar tsuntsaye a birnin yamai masu gidan gonar kiwon kaji sun yi wata ganawa don samun hanyoyin hana yaduwar wannan cutar adamu bubakar mai lakanin kimba wani mai sana'ar kiwon kaji kuma shugaban kungiyar masu gidan gonar kiwon kaji masu zaman kansu ya bayyana ma zainab abdu irin matakan da suka dauka mu a matsayin mu na masu kiyo na farko abin da ya shafe mu tun bayan da aka ɗauki wannan mataki ofishin kiyo sun faɗa muna matakin gwamna domin sanar da mu akwai bullar cutar mura tsuntsaye da aka samu da muka samu wannan labari mun fara wayar da kawunan sauran mutanenmu domin su san da bullar wannan cutar ta mura tsuntsaye a nan ya mai. a cikin matakai na farko a yi duka abin da ya dace domin kiyaye yaduwar cutar a kiyaye yawo da dabbobi dabbobi abin da yasa a waɗansu lokuta cutar take yaduwa ana ziyarta wajen kiyo wayar da kai duka waɗannan abubuwa yau muna wayar da kawuna masu kiyo da su ɗauki mataki na hana shige da fice a wajen da ake kiyo. Tsarin samun cin gishin kan 'yan mata a cikin wasu ƙauyuka na da'irar sarkin Hausa ya yi daidai domin da dama daga cikinsu sun samu abun yi, hakan kuma ya sa sun samu na kore ma bakin su kuda. Mamman bawa wakilin mai garin na ƙauyen na sarkin Hausa. ya yi ba da ayyukan da 'yan matan ke yi a cikin firarsu da isufu shaibu. tabarkalla yanzu a sarkin hausa wanda suka yi ɗinki da wanda suka yi wannan abubuwa da aka masu kwari da sun ci gaba abinda muke gani ya kawo musu ci gaba mun ga wani talace talace da suke da da wani yawan shashanci da suke shiga mun ga abin da ya ragu yanzu a to wannan tallafin yanzu ga abinda muke gani yana kawo musu rage zahen talauci eh tunda suna samun sana'o'in da suke yi kaga su dogaro da kansu wa rashin dogaro ga kai shi kisa suna shiga wasu hanyoyin da ba su dace ba ga ɗaya mata sai su shiga abin da za su kai su ga harka da ba a su muna bin gida gida mu ga irin da suke tayar da aikin in mun ga wani zai wani mace mai kai ba haka nan bane ba ka bar su da kayan su yaran su aka ba abin su dan su taimaki kansu har su taimaki iyayen su su ne ake so ci amfanin abin nan Yau ne aka soma ayyukan buɗa wata cibiyar yin cuku a kwaratagi a cikin da'ira ta biyu ta birnin Yamai. wani tsari da kungiyar voix mayor yi ma kai ta kaddamar don ba mata damar su samu cin gishin kansu da na iyalansu wurin da kungiyar ta sama gaba shine ba yara kyakkyawar tarbiyya don kare su daga gantali kamar yadda uwar gidan gay fatima shugabar kungiyar ta shaida ma rafiya abdullahi musin Idan aka duba yanayin da al'ummar unguwar kwara ta gike ciki, zan ma iya cewa nauyi ne da ya rata a wuyanmu na mu zo mu dafa ma waɗannan mutanen. Sakon da nake so in isar ga al'ummar ƙasar Nijar da ma gwamnati shine su yi iya ƙoƙarin su wajen tallafawa don tare a samu a ceto rayukan waɗannan yaran da ba su ji ba su gani ba. Suna buƙatar kowa. Matasa da shugabannin gargajiya wanda ke tare da mu a koda yaushe a cikin wannan tafiyar. Su ma muna ƙara kira zuwa gare su akan su ninka su a samu a shawo kan wannan matsalar. jiya laraba wani kwamitin sa kai ya kai ziyarar aiki a cikin ƙauyuka da dama na gundumar gaya a cikin tsarin kaddamar da wani shirin noman rani mai dorewa ma'anar ita ce sake duba makomar wuraren noman ranin da kuma yanayin shingen kariya da sauransu dukkan wannan a cikin tsarin farfado da ayyukan gandarin kamar yadda lutuna colonel bilali alhaji gambobo darakta general na ofishin da ke kula da ayyukan na noman gandare ya shaida ma fadil alo muna nan ne yau a gaya cikin wani tsari mai faɗi bisa binciken neman ƙasar noma domin duba abin da ke akwai a yanayin wajen a cikin tsare-tsaren noma gaya kullum ta kasance ƙasa mai matuƙar ni'ima a fannin noma saboda ta kasance wajen da aka fi aiki a cikin wannan tsari na noma gaskiya ne mutar da waɗansu 'yan ƙananan matsaloli amma a takaice ina iya cewa komai ya zo daidai za mu gyara kurakurai domin domin komai ya tafi eh, daidai a takaice ma'aikatar kula da karkara ce take kula da wannan tsari mu muna aiwatarwa ne har ila yau dai muna a fannin na noma inda yau sati hudu kenan da aka datse ruwan da shukoki ke amfani da su a gandarin kunne gashi kuma wannan lokacin ne da manoma ke matukar bukatar ruwan don su kare ayyukansu na noman rani mamman hamisu aliyu ɗaya daga cikin masu aikin gandarin ya ma asuman musu arzika ƙarin hasken abinda sun ka sanar da mu cewa babu ruwa kuma da sun so su nemo injin da za su ɗebo ruwa su kaɗo tabki don mutane su amfana da su to amma wata magana da ta sha ruwa wanda lokacin da mutane suke son su da an yi musu hanyar neman su da sun amfana amma yanzu in an ka ce ma an nemo ruwan nan ma wata ce maka ko an sa mata su babu abin da za ta iya yi ta rage ta tsaya da haka ko da an ce ma ga su a yau to cikin kashi biyar yalla kashi biyu na za su amfana sai dai a yi fatan Allah ya kawo sauki al'amari da ruwa na shekara shekarar bana an yi kusa sati uku babu ruwa domin su manoma an ba su umarni su je su yi noma mutane sun sai da abubuwan da gare su sun hada daji an sako ruwa ba su kai inda cimaka za a ɗiba albarkata ba sosai to ruwa kuma sun tsaya dai ba da hankuri da neman hanyoyin da za a tausaya ma mutane irin hasarar da aka yi labaran na yau sun taɓo fannin amfani da wasu itatuwan gargajiya da ke kawo wa ɗan adam amfani musamman mahabbatu sauda wadda ke cikin nau'in itatuwan saudiya a cewar ustaza suleiman umaru malami addinin islama amfanin habbatu sauda suna da yawa sosai kamar yadda ya shaida ma rafiya abdullahi musi Grain de Nigel da ake kira habata sauda ƙwayar 'ya'yan itatuwa ne da larabci ake kira habata sauda. Ana nufin bakar ƙwaya da annabi rahama ya ba da umarnin mu yi amfani da shi wajen warkar da dukkanin nau'ukan cututtuka. A cikin amfaninsa yana ƙarfafa ƙwarin jikin ɗan adam. Ana amfani da habata sauda wajen warkar da da yawan cututtuka. Ana samun habata sauda a cikin mafi yawan ƙasashe. kasashe a Nijar ana samun su a kasuwa a cikin kasashe Larabawa, Makka, Egypt, Nigeria ba a son mutum ya sha su da yawa a kowane lokaci idan yana da ƙoshin lafiya. Saboda haka yana sa illa ga lafiya. Al'amuran canjin yanayi suna kawo koma da baya a cikin ayyukan noman damana da na rani a faɗin duniya. al'amarin ya yi kamari a cikin kasashen yankin sahel in ji wani wakilin wata kungiyar masu noman rani alassan siddu na kungiyar masu noman gandira na fcm niya ya yi ma na washar karin haske a Canjin yanayi yana da tasiri bisa abubuwan da ake nomawa da yake rage yawan musamman noman rani. Saboda yanayin yana da matukar illa ga abin da ake nomawa ya danganta da nau'ukan canji yanayin akan abin da ake samu a noma yana koma baya. Kuma wannan duka yanayin ɗaya ne ga ɗanyun kaya da ake nomawa kamar tumatiri, tattasai, wanda haka yana même chose pour les légumes, feuilles et la ça joue beaucoup sur la production. Yanzu kuma sai labarin wasanni. karo na 34 na kwamɓalar kofin kasashen afirka kan da ke wakana a cote d'ivoire ya zo ƙarshe a ranar lahadi 11 ga wannan watan ƙasar cote d'ivoire mai masaukin baki wadda ta kasance zakaran kwamɓalar har sau biyu za ta kara da nigeria wadda ta lashe gasar har uku 'yan wasan afirka ta kudu da na rdc congo za su yi wasan fidda wato gwani na uku a ranar sudu goma ga wannan watan na fabrairu. A yanzu sai rahoton namu na musamman. rahoton na musamman na yau ya danganta da muhalli da yake muna ranar alhamishi a jihar difa matsalolin canjin yanayi na daga cikin dalilan da ke kawo ambaliyar ruwan kumadugu wani sharan kogin chadi da ke addabar al'umma ta da'irar ta difa da kewaye a shekarun baya bayan nan a cewar jibrila malam kalla kwararre a bangaren batutuwan muhalli al'umma na iya cin moriyar matsalar ta canjin yanayi idan sun nuna juriya ga dai cigaban firar tasu da tannan fudai ahmed Wannan sowa da kuke ji na bayyana matsalolin da ke kewayen kuma dugu yobe fusata da kuma bacewa a jere na hana al'ummar difa da ke bakin tafkin kwantawa lafiya daga cikin waɗannan mutane akwai madu. Shekara uku da suka wuce zuwa biyu kenan daga yawanci ambaliya ake kuma yawanci gidajen da ruwa ya cinye ma akwai wanda har yanzu ba a sake gina ba kadanin suka haƙura suka bar wajen. Gidana bakin ruwa yake kuma ina kiwo eh, rabin gidan nawa duka ruwa ya cinye yanzu na rasa ma inda zan ni kiwo. A shekara ta biyu kusan iyalai dubu biyu da suka kunshi mutane fiye da dubu goma sun yi fama da ambaliyar ruwa a da wannan tafki yana da lokuta na janyewa waɗannan shekaru ruwa suna fitowa daga shimfiɗar su sauyin yanayi zai zama dalilin wannan al'amari jibrila malam kalla ya zana mana wannan sabon al'amari. Cunkoson shimfiɗar kogin Chadi akwai wurare da fiye da shekaru shekara ɗari ba a taɓa ganin ruwa sun zo a wajen ba amma yau suna zuwa canjin yanayi hakika gaskiya ne sauyin yanayi na kawo mugun tasiri ga mutane da ke bakin komadugu da ke kasa kula da bukatunsu na yau da kullum a da idan ka shoka kaɗan za ka girbi da yawa amma yanzu gaskiya akwai matsala jama'a idan suka shuka ya zama masu cila sai sun shuka dawa yanzu matsalar da ke akwai tana da nasaba da canjin yanayi. A kusan waɗannan illoli sauyin yanayi na buɗe ƙofa ga mutane da dama da ke kula a yau da buƙatunsu na yau da kullum. Jibrila Malam Kalla ya yi ƙarin haske. Akwai jelar ruwa da suka mutu na koma dubu da yanzu ake noman rani a kai wanda ana samun amfani domin cike gibin noman damuna a fannin kamun kifi akwai kifaye da ba a taba ganin irin su ba manya manya ina ganin miliyarorin kudade ne ake samu yaki da al'amari daga inda lahi kamar sauyin yanayi na kasancewa mai wahala duk da haka ana kokari na wannan al'amari domin yin abu mai amfani kwararru sun nuna hanyar da za a bi akwai yiwuwar idan ruwan suka zo yaya jama'a za su yi amfani da su da kiwo da noman rani ni abin da nake gani saboda yanayin abi ta hanyar waɗansu ma'aikatu da ke kula da su duka duka da yadda muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa na wannan maraicen sai in burku tare da zainabu abdu ɗauke da labaru na sashen zabarmanci kuna iya sake sauraron labaran a kan lamba uku biyu da biyar kyauta tare da layin airtel ko kuma a kan shafin studio kalangu da ke kan manhaja ta play store allah ba alheri. studio kalangu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.